déclaration du groupe parlementaire Zamzam Luman Africa Wasikar da magatakardar ofishin ministan cikin gida ya aike Umar Noma a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar Model Lumana a wani lokacin da wata kotun birnin ya mai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya ne ya sa 'yan hamayya a majalisar dokoki jan hankalin shugaban ƙasa Isu Muhammadu game da abin da suka ce barazana ce ga demokuraɗiyya. Honorable Maman Jibo dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji. Nan ana nuna a'a shari'a batta da ƙarhin da ya kamata ta kare 'yan ƙasa don suna cikin gungu na 'yan adawa kiran da muka yi zuwa ga shugaban ƙasa muka ce shi ne a matsayin shi na firizidan ko kuma shugaban wannan alƙalai na ƙasa mi yasa za su tsaye da shari'a so ɗaya so biyu so uku kuma a ce yau minista ma wanda yake na cikin gida suka mai da wannan shari'ar ba ta yi ba kenan shugaban ƙasa ya kamata a ce ya kare mutuncin shi na shugaban wannan alkalai kuma ya kare mutuncin wannan alkalan dangance da zartarwar wannan shari'a da suka yi domin a ga gaskiya ta tabbata 'yan hamayyar sun kara da cewa ɗaukar matakan hukunta waɗannan jami'ai ya zama wajibi shi minista na cikin gida da magatakardan shi su yi murabus domin su ne ya kamata su kare 'yan ƙasa kuma su suke tafikar da aikin asha dole su yi murabus ko kuma shugaban ƙasa ya ɗauki kuduri na soke aikinsu don su je gaban mashar'anta tunda sun ci fuskal shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar domin ba za mu yarda ba a taushe mana hakinmu don ana da iko ana da ƙarfin iko To sai dai a wata sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta bayar a gidan rediyon gwamnatin Nijar, minista Alkash Alhada da sakatarensa Idar Adamu sun bayyana cewa ba su kauce wa doka ba wajen amincewa halaccin taron da bangaren Umar Noma ya shirya a watan Satumban da ya shige a Doso. suna masu cewa dukkan masu ja da wannan mataki na da hanyar kalubalantar abin a gaban kotu. Le ministère de l'Intérieur s'inscrit en faux contre ces allégations mensongères. A watan Satumban da ya gabata, uwar jam'iyyar Model Lumana ta bayyana madugun 'yan hamayya Hama Amadu a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben 27 ga watan Disambar 2020. Dalili kenan mukarrabansa ke kallon matakin bayo Umar Noma hurumin shugabancin jam'iyyar tamkar wata makarkashiyar da aka kitsa da gangan da nufin hanawa tsohon firaministan shiga wannan zaɓe zargin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa babu ƙamshin gaskiya a tare da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.